السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام تاشي درسي نا سبعين دشدا أتكن كراتمنا نفر الورود على مراقي الصعود yau tara ga rabiul awwal hijira ta 1443 shi daga watan goma shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi baiti na 362 ko mata wakila bal wakila la na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وبعد فيقول المصنف رحمه الله متى وقيل لا وبعض قيد وبعض قيدا وما معرفا بأل قد وجدا أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفيه نعم mata wa qila la wa ba'dun qayyada wa ma mu'arrafan bi al qad wujida mata wato lafazin sigar mata tana daga cikin siyagul umu. wa la a wani kaulin kuma aka ce la ba ta daga cikin siyagul umu. wa ba'dun qayyada waɗansu sun ƙayyade sun sanya ƙaidi da zai sanya mata ta zamanto min siyagul umu shine idan aka haɗa ta da ma mata ma Mm. wa ma mu'arrafan bi al qad wujida hakanan abinda aka yi masa ma'arifa da al wa ma qad wujida mu'arrafan bi al da kuma abinda aka same shi halin kasancewarsa mu'arrafan bi al wa ma dinnan mausuliya ce silata shine qad wujida wa ma qad wujida mu'arrafan kuma hal ne sahibul hal shine ita ma din mu'arrafan bi'al bi'al din muta'alliq da mu'arrafan wato wa ma qad wujida mu'arrafan bi'al da kuma abinda aka same shi halin sa an masa ta'arifi da al allati hiya lit ta'rif ko to kun ji biyu kenan ko mun ji mata da kuma wa ma mu'arrafan bi'al? al to kuma au bi idafatin ila al mu'arraf ko kuma abinda aka yi masa idafa ya zuwa ga ma'arifa amma wannan da da sharadi idza tahaqqaqul idza tahaqqaqul khusus qad nufi idan tabbatan tabbatar kebantuwa wato tabbatar da kebantuwa qad nufi an kore shi wato abinda aka yi masa idafa da al abinda aka yi masa idafa ila ma'ilal ma'arifa shi yana daga cikin siyagul umum amma da sharaɗin cewar abinda zai sanya shi a tabbatar da cewa husus aka nufa da shi an kora wannan mm, wato idan babu karina da take nuna ana nufin alhusus eh, na'am yani anna mata min siyagul umum cewa yana nufin cewa mata tana daga cikin sigogin al'umum da ake gane cewa wannan lafazin am ne to ita ma'anarta tana zuwa ne ga zamani wanda yake mubhami wanda yake ba ne ba ba ayyana shi ba fala yuqalu mhm. mata zalati shamsu fa'atini ba za ka ce mata zalati shamsu fa'atini yayin da duk rana ta yi zawali to ka zo mu me yasa ba za a faɗi haka ba me yasa wannan ba zai zama to misiyazul umum ba akwai ta'ayin akwai ta'ayin eh, babu ibhami ba ibham ba ibhami ko tunda ka ayyana kace zalati shams mm, mm. to daidai ne ita wannan matan ta zamanto ta sharadi ce ko ko ta istifami ta tambaya tunda nau'i biyu ce akwai mata ash-shartiyya akwai mata al istifhamiyya to ita istifamiyyar misalinta shine kamar faɗinka mata ta ji yaushe za ka zo ka gani ai a zaman mubham ne mm. kuma wannan istifam ne mata ta ji mm. na'am Wa ka ita kwa shar'iyya kamar faɗinka mata ta ji ani. Ta ji ini. mata ta ji ni ukrimka lokacin da duk ka zo mun zan girmama ka lokacin da duk ka zo mun zan maka ikramiya eh, shartiya kenan to nusar ta kace ko wasalin ne eh mata eh, sai sai sukuni akan jim eh, eh ya jefa mu daji <laughs> muhaqqiq yayi abin nan eh yayi wahami mata ta jini ukrimka mm ثم أشار إلى خلاف بعض الأصوليين في عموم متى بقوله سنة إشارة ishara ya واندى ga sabanin مالمون أصول أتكين wato wa kasancewar mata ta umumi ce mai gamewa ce da faɗinsa wakilala an ce ba haka ba ne wato yana nufin sashen malaman usuli ya ce inna mata la ita mata ba ta ba da fa'idar al'umum wa annaha ma'ana in cewa ita tana zuwa ne da ma'ana in in allati a a wa ashara bi qawlihi kuma ya ishara da su cewa wa ba'dun qayyada sashin malamai kuma ya qayyada cewa waɗansu daga cikin malaman usul ya qayyada cewar tana zamantowa ta umumi ce idza turina ah, bima in ta yi iqtirani in ta haɗu da ma kamar ka ce mata ma hmm. Malam أعلم أن wa aina, sannan ka sani cewa ita fa mata da haisu da aina duk da suna ba da fa'idar wato siga shigogi ne na umum amma abinda aka rataya ta da su mutlak ne ba ami ba ne don haka idan ya ce dakhalti dara idan mutum ya ce mata ko kuma ya ce haifuma dakhalti dara fa'anti tsali, ko yaushe ko kuma ko ta yaya kika shiga gidan nan fa'anti tsali to ke sakakka ce abinda yake lazimi shine mutu talaq a cikin zamani a cikin dukkan nuka. Mhm. abinda take ake ratayawa da shi mutlak ne saboda haka mutlakut talak yake nufi ko saki daya in yayi ya cika wannan sharadin ko saki biyu yayi ya cika wannan sharadin ko saki uku yayi ya cika wannan sharadin saboda almuta abinda aka rataya mata da shi mutlak ne eh fabil wahida eh, eh, ya fassale ne eh, tsakanin wahida din ne sai fassale ta don haka da saki ɗaya, abinda ya lizimta ma kansa na saki yana lizimtarsa yana afkuwa wani sakin ba zai lizimce shi ba in yi saki ɗaya shi kenan duk da ya ce mata kaga wanda zai ɗauka kan cewa ai mata tun da umum ce kowane zamani kenan saboda haka idan ta shiga sau goma wato saki goma kenan shi ku yana nufin shi mata kowane lokaci ne umumin a kowane lokacin shigar ta gidan amma alliƙinsa. to yana afkuwa da ko da sau ɗaya ne mutlak ne ba am ba ne inda shi ma muta'allikin ta am ne to sai ya zamanto ko yaushe ta sake shiga gidan ko ya dawo da ita in ta sake shiga gidan ta saku ko an je ta sake wani auren an sake zuwa an ɗaura aure ta sake shiga gidan ta saku <laughs> wani irin janyewa ai ba zancen janyewa <laughs> ya riga ya lizumta makansa na'am abin da ya sa al'amarin ya kasance haka nan saboda abin da aka rataya a kansa shi ne da ita mata da aina da haifu kowanne daga cikin su'amu mai gamewa ne shi ku abin da aka rataya da shi mutlak ne saki abu ne wanda aka sake shi babu kaidi shi ne wato saki wanda yake ba tare da wani kaidi ba وهو التزام مطلق الطلاق في جميع الأزمنة أو البقاع شيني لزم تام كنسا واتو سكي ba tare da wani kaidi ba a dukkan a lokuta da kuma dukkan bigirai fa'iza lazimatu ɗalƙatin wahira faƙar hmm. don haka a saki ɗaya idan ya lizimce shi kaɗai abin da ya lizinta ma kansa na wato saki wanda yake ba tare da kaidi ba sai ya afku mm, to sannan sannan wannan ya ishara kun gani shi nan cewa wannan alkarasi ya ambaci wannan a cikin tamke cikin sharhu tamke a kan wannan iskalin da ya kawo cewa wannan iskalin in dai wannan sa daga cikin siyagul umum to ya kamata a ce sakin yana maimaituwa da koyaushe a cikin wannan matsalar da aka ambata to shine sai ya ce a'a ai abin da yasa ba zai maimaitu ba saboda abin da aka rataya sigar umum din da shi mutlak ne ba am bane na'am ثم ذكر المؤلف sannan المؤلف ya ambaci daga cikin sigogin lafazi a sigogin umumi har wa yau المعرف بال shine abinda ake masa ta'rifi da al للتعريف كما allah الله تعالى قد أفلح المؤمنون كاغا wannan ne fil mu'minun gabaki daya maza mata manya yara tsofaffi bakake farare larabawa ajamawa mm. <laughs> dukkaninsu Hmm. ko kuma wanda aka yi masa ma'arifa aka yi masa tarifi da idafa kamar faɗin mai sallah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to wanne ne al-mu'arraf bil idafa a cikin wani ibadillahi saboda ibad mudaf mudafun ila ismul jalala hmm. Hmm. saura kaga ibadullahi duk sun shiga cikin duk wani wanda kowa ya shiga ciki ala ikhtilafi hmm. eh sai dai wannan asalihin salihin kuma wannan kuma kaidi ne wannan tafsis ne amma al-umum din mustafad da ibadullah hmm. shine ai ko hadisin ma ba eh, bawa salifa innaha tasil eh, jami'a ibadillahi salihin au kuma qala sallallahu alaihi wasallam wajen wajen ah, sababin faɗan hadis ɗin ko in suka yi tahiyya sa ce assalamu ala assalamu ala jibril assalamu ala mika'il daban-daban duk suke musu annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah huwa salam a qulu shine karanta musu yadda za su yi tahiya fa inna tasilu ila jami'i ibadillahi salihin hmm. da kuma faɗin Allah ta'ala yusikumullahu fi auladikum ina al-mu'arraf bil idafa auladikum auladikum mm, al-aulad mudaf ko wa uh, wadhamir mudafun ilayhi to kaga auladikum kaga wannan ya hada wato adh-dhukur wal inas ruwa wallahi alhamdulillah Allah ya sa mana albarka ana bukatar sa tsarai an mu jika kogaro ko au buzun na aka shanya a waje ma <laughs> nura na na'am وهذا ما لم يتحقق خصوص أي عهد خصوص ما لم يتحقق خصوص wannan matsawar wato khusus keɓantuwa bai tabbata ba ai ahadun ai ahadun yana nufin al'ahad wato ahadiya kan ta zamanto al lil ahad haka ma idafar kan ta zamanto lil ahad wani wanda yake dama ana zancensa ne wa illa in ku ta zamanto kan cewar husus ya tabbata to sai a sarrafar da lafazin ya zuwa ga wannan hasin din ittifakan ba tare da saɓani ba sigatil umumi saboda koruwar wato sigar umumi hina izin a wannan yayi don haka ne ma al-mu'allif ya ishara da faɗinsa إذا تحقق الخصوص قد نفي قد نفي إذا تحقق الخصوص قد نفي إذا تبتور خصوصي تتبت عن كوريتا وللأدوليين كلام كثير في هذه السير في عمومها ما لمين أصول سنة دا واتو زنشيمي يوا a cikin waɗannan sigogi wajen wajen kasancewarsu na umumi ne mm. wata firikati baina da kuma bambancewa a tsakaninsu mm. na'am wahiduhu bittai kalma'i mm. masaran eh kamar sabanin imamul haramain da al-imamul ghazali a cikin cewa al-mufradul mu'arraf wato al-mufrad wanda aka yi masa ma'arifa wanda aka yi masa ta'arifi cewa am ne idan lam yakun wahiduhu bitta idan wato mufrad ɗinsa bai zamanto da ta ba kamar in kace a kamar in kace alma hmm, sabanin kamar kace a sabanin kamar ka ce alhabba alhabba tunda mufrad ɗinsa bitta to wannan kaga yana nufin habbatun mu'ayyana amma in ka ce alma to wannan saboda yana bada fa'idar aljins dukkan nau'in ruwa zai shiga ciki mm. dukkan nau'in ruwa zai shiga ciki to wannan sun yi saɓani a tsakaninsu shin alma zai zamanto am ne mufrad ne mu'arraf a mufrad ne mu'arraf bi al ko ko ba zai shiga ciki ba to akwai magana mai tsawo yace fali-fali, talihu man sha'a eh, wanda yake so to yaje mu mutala'arsa yaje ya karanta <laughs> sai mutum yaje al-mustasfa eh, da kuma al-burhan eh, da kuma ma dai sauran tafan usul din ai zasu su irsha da su wanda suka yi ma mustafa din sharhi kamar irshadul fuhul na ashaukani mm. na <coughs> na'am to kun ji wannan akwai wata mas'ala ina ganin za ta ɗan taimaka wajen ku fahimci matsalar wajen idza tahaqqaqul khususi qad nufi yace fa in tahaqqaqa fa in tahaqqaqa fa in tahaqqaqa surifa ilayhi ittifaqan li intifa'i sighati al-umumi an hina idhin wa bihadha faraqa faraqa al-'am idha warada ala sababin khas حيث لم ينتفي به أمومه على الراجح لبقاء صيغته هكذا دغنان ني aka samu wato aka samu bambanci na al'am idan da ala sababin khas lafzul am idan ya zo akan wani sababi ke keɓantacce wanda wannan bai kore umuminsa ba a bisa raji rajihin magana saboda sigar tara nan gayatu annahu hal yatakhassas bihi aw la gayatu dai a ce wannan asbabul am hal yatakhassas bihi ko ko ba yi ba amma dai am ne hmm. ah, qalahu zakariya wato kamar sigar a laisa min albirri siyamu fi safar hmm. kaga wannan asiyamu fi safar kaga am ne ko asiyam hmm. al da asiyam al-mu'arraf bi al to an ce laisa min albirri asiyamu fi safar zahirin wannan dukkan azumi a halin tafiya ba aikin birru ba ne ko ba haka ba to amma saboda waridun ala kuma in ka dauki in ka ƙara karfafa shi in irin jama'ar ku al bi umumin lafzi la bi sabab haka suke faɗa ai al bi umumin lafzi to a cikin in ka duba sharhin wannan hadisin a cikin a cikin iskamul ahkam na ibn lafiq al ya yi magana mai fa'ida akan wannan ya ce wannan ka'idar na cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ba a ɗaukanta ala itlaqiha hmm. saboda idan asbab ya zo ya nuna cewa wannan sigar ta umumi ta zo ne akan wani sababi to wannan sababin zai kayyade ta zai taksisin ta yace kamar wannan ai kissar ta nuna mutum ne yayi azumi yana cikin tafiya ya galabaita yake karyawa har ya suma sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya ganshi an lullube shi mutane duk an kewaye aka ce menene ya ce ai azumi yake ya ce laisa min albirri siyamu fi safar minin a cikin siyan fim safar ba eh, ta eh, yamaniya ba mm. eh, to kaga halin azumin da zai sa mutum a cikin wannan hali shi ne ake nufi ba umumin siyamu fi safar ba in ka za ka galabaita to wannan ba albirru bane sauraka ba za ka yi amfani da wannan ba kamar yadda zahiriya suka yi suka ce gabaki ɗaya azumi a halin tafiya ba birru ba ne amma ka yi baka da lada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min albir hmm. aga <laughs> can <laughs> Eh, haka suka ce shine ibn daqiq al-idi ya musu raddi da wannan ka'ida to haka ita ma a nan yake ishara gare ta wato yana nan a amtsinsa amma yake cewa gayatu annahu hal yatakhassasu bihi am la bi ma'ana as-sabab sabab din da al'am ya zo a kansa zai ta keɓance shi ko ba zai keɓance shi ba hmm. to shine to sannan kuma ya ce wa qad ihtajja malikun ala man qala inna al-i'tikaf la yakunu illa fi masjidi nabi illa fi masjidi ya kawo fi masjidin buni haka kawo a cikin sigaran fi masjidi nabiyin ne hmm. kusan akwai wanda suka ce ba a itikafi sai a masallacin da annabi ne ya gina eh salasa masjidul haram da masjid iliya da masjid da masjidin nabawi kawai za a itikafi kuma an wato daga hudhaifa Mm. a sheik nasiruddin albani ma ya yi intisari ga wannan kaulin mm. to malik ya yi raddi a kan wannan ya ce bi kaulihi wa an antum funa fil masajid wala farka fi jam'i taksiri wa salama to kun ga wannan al ne da ya shiga wa ma mu'arrafan ya ce wa ma mu'arrafan bi al kan wujida da wannan malik ya kafa hujja wa ma mu'arrafan bi al wuji wujida abinda aka yi masa ta'arifi da al yace Allah cewa fil masajid wa hada am fi jami'il masajid a to da da wani dalili da wani dalili eh a da wani dalili cewa antum agifuna fil masajid menene zai sanya ta zama to ahdiya dole sai an shi sa din yake cewa idza tahaqququl khusus qad wujid in aka samu tahaqququl khusus to mumkin to amma babu abin da zai nuna wannan aldin ahadiya ce eh, to kun ga hujjar maliku kenan eh, wa misaluhu fil mudaf aidan qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi qawli al-musalli assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin fa innahu to kaji abin da nake faɗa da fa innahu idza qala zalika asabat kullu abdin lillahi salih fi samawati wal ardh Eh, asabat kulla abdin lillahi salih fi samawati wal ard aw kama qala khilafan li abi hashim min al mu'tazila fi nafihi al umum an al mu'arraf al madhkur hmm. na'am na'am eh al masajid ita wannan al din ta shiga a cikin al masajid to wannan ce ta bashi umumi Eh, al wato li jins saboda haka li jinsil masajid shine wa ma mu'arrafan bi al qad wujida duk wanda aka same shi an yi masa tarifi da al to yana daga cikin siyagul umu kaga kamar ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa wannan ar-rijal wannan gabaki daya ar-rijal gabaki daya jinsu وفي سياق na'am ya ce ya ce wafi siyaƙin nafi min ha yuzkaru idabuni auzi da min munakkaru eh, wa wato a ah, daga cikin abin da ake daga cikin sigogin da ake ambato shine a idan aka gina a cikin siyakin nafi a idan aka gina shi daga nakira daga munakkar auzida ko kuma aka kawo wato aka kawo a ko aka kawo harful jar wanda yake za'idi aka yi masa ziyada kafin nakira ai yani annal munakkar nakira fi siyaqin nafi in aka tazo a si wato a siyaq a koro wazance da aka kore to zakara ahlul fanni shine yuzkaru ahlul fanni sun ambata kaunuhu min siyaghil umum shine min hadin yuzkaru minha idza buni idan aka gina shi wato idan aka gina ma'ama buniya ma'ala tare da harafin nafi auzidat ko kuma aka ƙara aka ƙara shi min qablihi kafin ita na kira din kamar ka ce a a a kamar kamar ka ce laisa fi rajul laisa fi dari rajul rajul kaga na kira ce ta zo a siyaƙin nafi laisa to wannan rajul ɗin kaga rajul in ka ambace shi shi shi kadai mutlak ne baya daga cikin siyagul umu amma in ya zo fi siyaƙin nafi tare da korewa to ya umu, ko kuma ka ce ko kuma ka yi ta'kidinsa ka ce laisa fi dari min rajul shine zida din ko kuma kamar ka ce ma fi dari min rajul min rajul ma fi dari min rajul to duk wani ya daga cikin siyagul umum annaki ko shi za ku ji suna faɗa annakiratu fi siyaqin nafi ta um annakiratu fi siyaqin nafi ta'um nakira in ta zo a sigar korewa to tana gamewa na'am yana nufin cewa nakira in ta zo a sigar nafi a sigar korewa tana daga cikin sigogin al'umu sawa'un daidai ne ta an gina ta tare da la ko kuma an ƙara mata min kafinta ma'anar maganar cewa na sun ambata cewa al-munakkar cewa na kira wadda ta zo a siga a siyakin korewa ya ummu yana gamewa sai dai sun yi saɓani to za a shiga falsafar za a shiga falsafan usul sai sun yi saɓani shin ita na kira fi siyaƙin nafi tana nuni akan umum bil wad'i a inda aka ajiye ta a asalin wad'inta ne na luga ko ka bi dalalatil iltizam wasani wane ne asani din bi dalalatil iltizam shine kaulin taqiyuddin as-subki mahaifin tajuddin tajuddin as-subki to wannan daidai ne shi nafiyin korewar yayi mubashara da ita ya haɗu da ita kamar ka ce la rajula fi dar kaga la tayi mubashara da rajul ko la rajula fi to wannan am ne ko kuma lam yubashirha bai yi mubashara da naki ba kamar ka ce ma fi dari min rajul kaga ba a samu mubashara ba saboda an kawo min kafin rajul din harafun nafi bai mubashara da naki ba an ruwaito daga al'amidi cewa shi nafi korewa idan bai yi mubashara da nakira ba kamar ka ce laisa fiddari rajul kaga da yi mubashara batun da ka kawo alhabar tsakaninsa da laisa mm. to a nan wajen wai lata umu ibn hululu hululu ne eh, ibn hululu a cikin sharhin jinsa na jam'il jawami ya nakalto wannan daga al'amidi wannan magana tasa ta saba abin da yake shine mashhuri na maganganun malamai to wato tataccen zance dai ita na kira idan aka yi gina ta tare da la akan fataha to ta nan am ce da ittifaki tsakanin na wal usuli ba mun yi la annafiya ba hmm? menene ya ce? amalu in na ji an lilafin kira. mufradatan ka aw mukarrara ko shine a to in shine ai in aka hada ta da ladin sai ai mata bina'i ala al-fath in aka yi mata bina'i tare da ladin to ta ummu wannan hawajan malaman nahawu da malaman usuliyin wannan bittifa. Mhm. idan kuma sunan ya kasance ya yi saura tare da ita ane masa ya zamanto mu'arabi ane masa irabi to mazhabar nahawiyin cewa ba ta ba da fa'idar gamewa ba ta nuni a kan umu amma wato abinda maganar malaman usuliyi ne yake hukuntawa shine tana ba da fa'idar umumi mutlakan ba tare da kaidi ba ai sawa'an ta zamanto wato an yi mata bina'i tare da laɗin ko ma ba a yi mata bina'i tare da la ba alƙarafi ya ce nassun maganar sagata ita fa na kira in ta zo a wato korowar zance na korewa ta daga cikin masu abubuwan ban al'ajabi a cikin amfanin da malaman usuli malaman nahau da malaman usuliyin suke yi da ita suna cewa ita na kira in ta zo a korowar zance na korewa ta ummu tana gamewa amma mafi yawan wannan maganar da ake sakinsa ba kaidi fil kuskure ba daidai ba ne sibawaihi rahimahullahu da shi iya ce da kuma ibn sayyid batalyusi sharhin jumal ko eh, a cikin sharhin jumal idan ka ce la rajulun fiddari bin raf'i da raf'a to wannan ba wannan la ta'ummu domin wannan korewar mutum ne da sifar ɗayanta ɗayantuwa larabawa za su sai su ce balisnan sai ce la rajulun fiddar bal isnan to wannan kira ce fi siyaqin nafi wa hiya la ta'ummu la ta'ummu ijma'an nakira ce ta zo a siyaqin nafi kuma ba ta ba da fa'idar umumi ijma'an bil ijma' eh bar rajulan ai mun yi ta ibn aqil ya kawo don ya bambance tsakanin la al'amila amal inna da la al'amila amal laysa hmm. mu kara wannan baitin shikenan sai mu samu gabar tsaiwa أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى qarafi la ya'um ka ganin mu tsaya nan don sai baitoshi har guda uku ɗin duk suna da alaka da matsalar سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله